a ranar takwas ga watan maris din kowace shekara rana ce da matsar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata na duniya wanda akan duba irin nasarorin da mata suka samu ko kuma akasin haka da ma irin matsalolin da mata ke fuskanta taken wannan rana ne na yau shine shugabancin mata cikin wannan yanayi na annoban korona, wanda kuma ta kasance babban annoba da ta addabi duniya baki daya sai dai a iya cewa wannan ba shine babban matsalar da ke addaba matan da ke shi a arewa maso gabacin najeriya ba musamman ma jihar borno da ke da dubban yan gudun hijira yayin da wasu ke samun mafaka a gidajen yan uwa wasu kuma na ci gaba da kasancewa a sansanin yan gudun hijiran na zai ziyarci ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri don jin irin halin da mata ke ciki na kuma so marzanta da wata da ta ce sunanta maryam bukar kuma ta fito ne daga garin bama wanda zaka take da shekara shida a wannan sansani ba tare da miji ba kuma tana tare da 'ya'yanta guda shida tare da ita ce duk tsawon wannan shekaru ba san inda mijinta yake ba kuma an bada da nauyin waɗannan yara ah, alhamdulillah do biya kwa ba da har ila yau na kuma sun da wasu mata ma'aikatan da samu suna ɗinkin hula amma yadda hina ta kasance da su. Kina ga kina ɗinkin hula ko? Ya binci daga na kika zo Da wani gari ko zo? Kwandiga. Daga ko? Eh. Gwajin hijira ne kawo ku nan? Eh. Shekara nawa yanzu kina nan? Biyar. Shekara biyar? Eh. eh yanzu wannan hulan an kin nika me zaki da shi? Za mu sayar. Eh za ku sayar ku ci abinci? Eh. Oh, kina da yara a gaban yara? Akwai. Hawa ba bagana. Daga na kika zo? Kumsi. gashi zai kuna naga kina dinkin hula a nan tun yaushe kika zo mai Maiduguri kika zo na wannan sansanin gudun hijira shi nan kuna kawar mela to wannan hula in kika dinka me zaki da shi sayarwa kike yi eh. kuma ku ci abinci da shi kina tare da yaran ki nan da mai gidanki eh. sai dai wannan rana na zuwa ne a daidai lokacin da mata da kananan yara ke ci gaba da fada cikin wani mawayacin rayuwa musamman ma na rasa muhallan su hakan yasa an tambayi kwamishinan harkokin mata na jihar Borno Hajiya Zuwaira Gambo ko mai gwamnatin take yi game da irin waɗannan mata to alhamdulillah mu dai a fannin mu na mata ana koya musu sana'a a ƙauye din da birni domin su samu su kula da iyalansu makaranta kuma a yadda kuka sani makarantar mu ba biyan kuɗi ake ba domin mun kula wasu su ma suna hana yaran su zuwa makaranta domin ba su da naira 20 da naira 30 da za su yi a guzurin tara to da mai gida ya ga kai ce to a je a nemo irin waɗannan mata wanda in an tallafa musu yaran su za su amfana su samu suna zuwa makaranta ana maganan batun matsalolin da yake fuskanta ma wannan jiha ya shafi karancin ilimi me kuke wajen ganin cewa mata sun samu ilimi na zamani da na addini so in ka lura yanzu yawancin makarantunmu ko na sangaya ana haɗawa da bu. akwai wata makaranta ta sayyada hafsat kwanan baya mun je mun gani tana da ɗalibai mata dubu 1,470 yawancin kuma yaran da ke makarantan waɗanda suka rasa iyayensu musamman 'yan gudun hijira a cikinsu wasu har sun tafi university ya zuwa riga muke nan kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya